ke umma abin da nake roƙo shi ne wannan wannan lokacin ya kamata cikin ba ni dama in auro can da ke so kin ga yanzu lokaci ya canza yanzu ba irin wannan lokacin bane da za a ce sai an tursa da ya auri abin da iyayen suka saba mai saboda canjin yanayi haka ne ni na san dama babu ka a cikin zuciyata ballantana ka juya ta irin yadda kake so sai dai ina so ka sani alfadari yana alfahari da auren alfadara 'yar uwarsa haka damusa yakan auri damusa 'yar uwarsa zaki ma yakan yi tarayya da zakanya 'yar uwarsa don haka ba zai yi babban gida irin wannan ba ta ka je ka auri 'yar gidan makafi ba zai taɓa riwa ba muddin ina rayu haka ne hakikanin gaskiya sai yau na yadda kin na min soyayya tunda kin hana ni auren abin da nake so na gode wa Think differently. Think differently. That's what I'm referring to. So everyone's probably thinking on the left side and I'm balance our life. That's kawai. point. There's ka yi mai to? Mu taimake shi taimako su tsaye mana. Ka san shi ne? Ba san shi ba ko taimake shi ba. Ga dan adam da zan taimaka mai ba. Ni ba ka irin wannan halin ba. A'a. Ah, mun yi kokari mun treatin ciwon kafan shi kuma mun mashi general check-up ah, gaskiya mun samu problem yana da problem wata matsala kina. eh yana da mental discharge inna lillahi yanzu ka san me zai faru a duba duk abin da ya kamata a ce an yi shi me yake ganin za yanzu eh yanzu dai mun recommending daga asibiti na a tura shi federal neuropsychiatric um, na sokoto saboda su ne specialist kuma dama su ne suke duba irin wayannan mara lafiya shikenan ba ma a kai shi da abin da ya kama a yi zan yi in allah yadda mun gode sosai so zan ci gudun da shi kenan sai a kokarin mu fa ya riga ya kai kokari ai mun yi iya abin da za mu yi akan wannan mutum ya kamata a ce mu ma mu dasa aya a nan mana ka taimake shi ka kai shi asibiti ka biya mai kuɗin magani ina kuma kake tunanin ƙara ɗaukan shi ka kai shi wani asibiti daban ka kyale shi mana wani ma ya gan shi a wurin ya taimake shi ne kuma sai ganin kamar wannan ba hurumin ki bane idan har miji yana da haƙi kan mata to ina tunanin mata ma tana da hakikan mijinta ai don haka nake so in amfani da wannan daman na baka shawara ko na ce umarni kai tsaye ka kyale mutumin nan haka taimakon nan ya isa umarni this sounds interesting idan sai nake tunanin cewa huruminki ya tsaya ne ga kamar abin da shafi wanke-wanke girki kula da cikin gida da kewayen gida duk wani abu da ke cikin gida dai amma bana jin kina da hurumi kan abin da zuciyata ta raya na arziki da take so ta kice zaki hana ta woman i think you should just go and face your kitchen it's the best thing for you <laughs> kai ka daɗe baka taimake shi ba in akwai abin da ya fi taimako kai mai daɗe baka yi ba kai ka san wani abu i hate you well, that's not my problem you can keep hating me Na jin abun baya ne ke so ya dawo ka ya eh duk abin da za a yi ah, abin shi ne ceto rayuwar shi ku yi no matter how much it will cost ah, abin da sama yanzu ban zo gurin ku ba saboda ina da meeting da yan kungiyar kwadago da zarar na idan zan zo inda kuke okay ai irin ku ne burbudin mutanen nan da suke mai da mace tamkar baiwa duk da ku hani da fiyayyen halitta ya yi muku kinga na san kaina fiye da tunanin inda kike nema ki dauke ni ki ajiye ni sanin hakan ne yasa da ni karatu na fahimci cewa aure suna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne na aure na ajiye amma saboda butulci irin naku da rashin sanin ya kamata kin buɗe bakinki kina nema ki faɗi wasu kalmomi suka yi kamani da wani laifi wanda ban taɓa sani ba balle in tunanin aikatawa kina nema kuma ki bijirewa umarnin Allah subhanahu wataala matata kada ki sake ki ɗora kanki a hurumin mahallicin mu kin ji ko da Allah malam spare me the sentiment ai kalmar da ka faɗa min daidai take da mai da mace baiwa ai ba ka in gaya maka ka gaggauta neman yafiya wuri na wala Allah ko dan babban yatsa kafan ka yayi tuntube da faɗin cikin da ka daɗe kana zabbarin sa cikin gidan nan well my heart is clean Ngaji, Allah knows best. My wife. a good wife is not to withdraw her matrimonial home, whether the husband like it or not. to oh yes, you said it yourself. So shall it be. Dole sai ka gaya min inda za ka je, in ba haka ba wallahi ba za ka fita. Kaga da kai da motanka babu wanda ya isa bannan wurin sai da izini na. Raƙumi shi ake wa akala. Kaza kuma a cikin akuki ake sata. Ni dan adam ne ba mace kulle ba. Ai dukkanin abin da ke cikin farfajiyar gidan nan a ƙarƙashin iko na suke. kai ma da kanka ka faɗi haka ka ce abin da nake cikin gidan nan shine wanke-wanke share-share da sauran abubuwa idan ko haka ne sandan kiwar kana hannuna don haka babu inda zaka ji sai ka gaya mun zan je ne in duba wannan mutumin da yake buƙatar taimako bawon allah da muka tsinta <laughs> na san za a rana wai an ta zanin mahaukaciya to ba za ka je ba gwai wanda ma ba shi da ɗaki me na gayyatan baku amma gaskiya abin nan da ban mamaki yake in ɗauko ki kina tare da larura in nema miki magani in wahalta miki a duniyar nan baki da kowa daga Allah subhanahu wataala sai ni yau ina nema in yi wa wani irin wannan taimakon domin yana bukata amma ki zaki bude baki kin hana ni ko da ke wa maki mamaki ba bahaushe ya ga magana ya ce ba a mugun sarki sai mugun mafadi hakika kakata ta yi gaskiya ta ce duk wanda ya dauki namiji uba to tabbas zai mata maraya amma kai karan kan kasan wannan maganar da kai ba aqida bace irin ta musulunci Allah ya fi maka ko wanda kika faɗa shi ne da musulunci to ba da ni ban da zomo wai waje kiɗa farauta ya ce ba da mu za a yi ba ina so kai min lissafin duk abin da ka san ka kashe min a rayuwa tun daga ranar da muka haɗu da kai har zuwa yanzu zan biya ka saboda ni na gaji da gorin da kake min safe da yamma ban da hutu kullum cikin gori wallahi tallahi da na san haka kake da ban yi kuskuren amincewa da kai a matsayin miji ba wato duk matar da tafiye sun zuciya sunanta mahaukaciya wacce kuma take cikin fushi da bacin rai ta ɗauki dutse ta yi jifa da shi ina tabbatar miki da cewa hannunta ba zai rasa rauni ba ai da abin da kike ka jawo saboda bakinki ya furta magana da ta jawo miki wannan magana kake manta idan mutum ya san abin da zai furta bai san ansa da za a bashi ba naji ni dai na ba kwana ɗaya kacal a yi min abin da nake so idan ba haka ba wallahi zai iya kawo ƙarshen zamana da ni da kai har yarinya kin yi saki kin yi saki tun da kika bari har so na ya shiga cikin zuciya ki kane kane wannan abin da ke faɗa duk zance ne biki saki ta wallahi ai wallahi zuciyata ta girma so to idan zuciyarki ta girma so zan so a ce zuciyar ki ta juye so mana idan ta isa ai ko ita ta isa da hakan saboda har wani lokaci canja ma son sheka take yi <laughs> story na gaya maka wallahi tallahi na sanar da kai ka sani ai idan dai habba za ka tattara ina ka ina ka ba gidan nan ba ka dinga ganin bala'i na kenan na gaya maka gidan nan inda kuɗin ka aka gina zan gani shi kuma da ya kawo ka zai zo ya iske ni ya sa Hello, sweetheart. wato kin san wani abu ne na kasa gane dalilin da yasa kullum ji nake son ki yana karin rasa a cikin zuciyata wallahi ya ke wacce idan na ji ki sai in ji raina ya sanyaya wacce duk duniyar nan babu wata mace wadda muryarta ta kai ta ta daɗi you know what i'm planning a trip yeah i'm planning a trip um, between you and i to florida sabuwar florida za ka kai ta haji ya maka garin yahudin totan dan ka kai garin yahudi mai kai ai ba kai komai ba wallahi ba kai ta ba kuma bari ka ji gaya maka ai na riga na sha gaman tun da dai har ka kai ni inda ba kai ta ba na tafi madina na je ne tattaki zuwa kabarin manzon mu na karshe annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bayan nan na wuce kabarin umul mumini na na Aisha na nuna soyayya ta gare ta daga nan kuma fa na wuce Ka'aba na roki ubangiji bukatuna bayan nan na wuce muqamul Ibrahim na je nesa fara Marwa na je ne jifan shedan wanda yake ma kunnuwan ka kururuwa ka gaya min ai wallahi wallahi ko yanzu kasuwa ta shi dan koli ya ci riba ka jin gaya maka kuma ai da gona fa lalawan da kadan me taki zuwa haji ai nufin Allah ne na kai wata ba balle wacce duniya take tafin hannunta sannan sannan ai ba ta hana zuwa jima wa kasan laila hmm. can ga su gada wai zo ya ji kiɗan ɗan farauta ai barkacin in gaya maka shi ma hukacin laila mai soyayyar ta tsina na mai babu abin ta tsina na mai banda kawo ƙarshen rayuwar shi kuma barkacin gaya maka wani abin haushin ai ba ta san yana yi ba ita lailan legacy hajiya legacy wato ai duk wani masoyi burinsa a duniya a ce yana tare da wanda yake so lokacin da yake kwance a gadon asibiti yayin da likita zai aiki a jikinsa da zarar likita ya ɗauki wuka ya yanka naman jikinsa cewa yake kai a hankali saboda naman jiki na kake tsagawa amma kuma ta take jin daɗin saboda tsaba shauki da kuma soyayya in kana son mutum kana yin abu ne ba wai don ya san kana yi ba kana yi ne kawai saboda tsabar san da kake yi shi hmm. can ya karata ai barkacin in ya maka na iya gudu a kasuwa kuma ba na ta kayan dan koli sannan duk wanda zai buji ba sai ya bi ta gobe kai wallahi na ma fasa kiyam na fasa ai bari ka ji gaya maka ni da barin gidan nan sai dai an mutuwa ta raba ni kuma wallahi wallahi ko ai gidan ku wace ce yarinyar nan za ga abin da zai raba ni da ni dai Allah wata umma wannan shine karo na ƙarshe da zan sake kawo kuka na kanta saboda irin abubuwan da take mun. if she's tired we can call it a quits nema ai shi ne lokaci na ƙarshe da idan haka za ka daina yin ganganci ba to ƙudurin abin da kake da zai iya faruwa to wannan dai faɗa faɗa ne na cikin gida don haka ni yanzu ba da abin da zan iya cewa tun da lokacin da kuka haɗu ba ni da masaniya haka lokacin da kuka kulla soyayya ku shi ma ban sani ba har ta kai ku ga aure don haka shawarar da zan baku a nan shine ku ba hanyar da kuka bi tun farko kuka kulla soyayya ku har ta kai ku ga aure to in kuka bi wannan hanyar ina ganin za a samu matsala akan matsalar ku